Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da asuba da fatan an waye gari lafiya. Suna na Sarfila Hashim Gumel tare da Muhammad Hafiz Baballa da sauran abokan aiki. Muke kawo muku wannan shirin a yau ranar Juma'a ta babbar rana 26 ga watan Agusta na shekarar 2022. kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai. Jiya Alhamis ma'aikatar makamashin Ukraine ta ce kamfanin wutar lantarkin nukiliya da ke Zaporozhye ta samu katsewar wutar lantarki gaba ɗaya na ɗan wani lokaci daga tashar wutar lantarki ta ƙasar. Wani alkalin kotun tarayya Amurka ya umarci ma'aikatar shari'a da yammacin jiya Alhamis cewa ta mika takardar rantsuwar da ta yi amfani da ita wajen neman sammacin binciken bayanan sirri a rukunin gidajen tsohon shugaban ƙasar Donald Trump na jihar Florida. sama da shekara guda kenan taliban ke iko da afghanistan amma har yanzu ba ta da jakada a majalisar ɗinkin duniya ko wata ƙasa kanin labaran kenan aka saurara biyo bayan kisan gilla da wasu sojoji suka yi wa babban malamin addinin nan a yobi ko akwai wasu tanadin hukunci ga irin wannan ta'asa da ƙa'idar so in kai irin wannan kamin ma a kai ka can kotu don ka ɓata sunan soja ma sai an same ka da aiki tukun ko da ka je inda za ka je ma ka je da ƙauyen ku. Sai ku biyo mu domin jin ƙarin bayani. Haka kuma za ku ji cewa yau ta kira ranar Hausa ta duniya. Ko me hakan yake nufi? Dama ce a san wane ne Malam Bahaushe. Shi Malam Bahaushe daga ina ya fito an wayi gari kaka al'adun Bahaushe suke. Sun taɓarɓare suna na a zamansu ne za a yi kamar yadda aka saba a duk ranar juma'a isa lawal ikra zai kama mana shirin sanan manuniya albarkacin wannan rana za mu ji nasihar juma'a daga malamai amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron kashi na farko na labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa muhammad hafiz baballe jiya alhamis ma'aikatar makamashin ukraine ta ce kamfanin wutar lantarkin nukiliya da ke zaporozhia ta samu katsewar wutar lantarki gaba ɗaya na ɗan wani lokaci daga tashar wutar lantarki ta ƙasar. Enago Atom ya zargi Rasha yana mai cewa ayyukan masu mamayar ya janyo katsewar. Ya ce katsewar wutar lantarkin ita ce ta farko a tarihin kamfanin wanda shine mafi girma a Turai. Da hukumar kula da makamashin nukiliya ta ƙasa da ƙasa ta ce, daga baya Ukraine ta sanar da ita cewa an maido da wutar lantarkin ne ta wata cibiyar samar da wutar lantarki da ke kusa. Hukumar ta IAEA e ta ce, kawo yanzu babu wani bayani kan musabbabin katsewar wutar lantarkin kai tsaye. Rasha da Ukraine sun zargi juna da kai hare-hare a kusa da cibiyar Zaporozhye, ko da yake shugabannin kasashen duniya sun bayyana fargabar cewa fadan na iya haifar da mummunan bala'in nukiliya, daidai da bala'in 1986 a tashar Chernobyl ta Ukraine. Rasha da Ukraine sun yi watsi da kiraye-kirayen da shugabannin kasashen waje suka yi na samar da yankin da babu ayyukan soja a kewayen wurin. Wani alkalin kotun tarayya Amurka ya umarci ma'aikatar shari'a da yammacin jiya Alhamis cewa ta mika takardar rantsuwar da ta yi amfani da ita wajen neman sammacin binciken bayanan sirri a rukunin gidajen tsohon shugaban ƙasar Donald Trump na jihar Florida. Alkalin kotun majistri na Amurka Bruce Reinhardt ya bayar da umarnin ne sa'o'i bayan da ma'aikatar shari'a ta ba da shawarar cire wasu bangarori na takardar da masu gabatar da kara suka ce akwai bukata a kara bayanan sirri na binciken da suka yi kan yadda Trump ya yi amfani da bayanan sirri. Kafofin yada labaran Amurka da dama da wasu kungiyoyi ne ke neman takardar binciken a daidai lokacin da jama'a ke sha'awar binciken da hukumar FBI ta yi a gidan tsohon shugaban Amurka a ranar 8 ga watan Agustan da ya gabata, wanda ba taba ganin irinsa ba. yin binciken jami'an fbi sun cire wasu jerin takaddun sirri sha ɗaya da aka saka a bayanan sirri ko sirri sosai a cewar rasitin rukunin gidajen da aka bai wa lauyan trump an fitar da sammacin binciken bayan kwanaki hudu wanda ya nuna cewa trump na fuskantar bincike kan yiwuwar keta dokar leƙen asiri da kuma wasu laifuka trump da abokanansa sun yitar da matakin inda suka zargi gwamnatin biden da amfani da ma'aikatar shari'a don cimma manufar siyasa a kansa ya ce yana son a fitar da takardar binciken sama da shekara guda kenan taliban ke iko da afghanistan amma har yanzu ba ta da jakada a majalisar ɗinkin duniya ko wata ƙasa kuma ta ranar juma'ar da ta gabata aka haramta wa ministan harkokin wajen ƙasar fita ƙasashen waje ta fuskar diflomasiyya. ƙasar da ake kira masarautar islama ta afghanistan na mulkin kama karya da ya fi na ƙasar koriya ta arewa muni wadda galibi ake cewa ƙasar da ta fi zama saniyar ware a duniya wadda ke da ofisoshin jakadanci a kasashe fiye da arba'in da biyar da kuma kujera a hedkwatar Majalisar Ɗinkin Duniya da ke New York na Amurka. A ranar 19 ga watan Agustan da ya gabata ne dai, wadin da aka baiwa jami'an Taliban sha uku na yin balaguro na gajeren lokaci ya kare saboda kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya ki amincewa da tsawaita wadin An haramta wa jami'an Taliban 150 fita kasashen waje tun daga shekarar 1999. bisa kudirin UNSC mai lamba 1267 saboda zargin alakarsu da ta'addancin ƙasa da ƙasa. Gwamnatin Amurka wacce ta yaƙi da Taliban tsawon shekaru ashirin a Afghanistan ta kuma ayyana shugabannin Taliban da dama a matsayin 'yan ta'adda na ƙasa da ƙasa wadda take son takaitawa sosai na kulla hudar diflomasiya da Taliban. in an jima kaɗan hafiz zai sake da labarai kafin nan zamu leƙa najeriya inda azanta wasa ta farko ga wata kafar labarai babban hafsan hafsoshin rundunar sojin ruwan najeriya ya yi magana kan kisan gillar da sojan nan ya yi babban malamin addinin musuluncin nan na jihar yobe shagoni aisami allah ya ji kansa ya gafarta masa kamar yadda za ku ji a wannan rahoton da hassan mai na kaina ya haɗa mana shugaban sashen hausa na muryar amurka ali mustapha sokoto ya tambayi babban hafsan hafsoshin rundunar sojojin najeriya laftanar general faruk yahaya komai zai ce dangane da wannan soja da ya kashe babban malamin addinin musuluncin jihar yobe a sheikh babagoni aisami ai yanzu yana hannun kaga yan sanda ana bincike za a bincika sannan duk abin doka ta ce duk abin doka ta ce eh, ba ta hannu ga da soja ma kai irin wannan kamin ma a kai ka can kotu don ka bata sunan soja ma sai an same ka daga aiki tukun so da ko da ka je inda za ka je ma ka je da ƙauyen ku a farin hula ka je eh, a farin hula ka je don wannan abu da kai ɗai shi ɗai ka bata ma soja suna so kamin ma a yi wani abu sai an kore an hargage ka tukun in ka je can ka je da ƙauyen ku Laftinar General Faruk Yahaya ya ce abin da wannan soja aikata a jihar Yobe ba tarbiyar sojoji ba ne. Farko Mm. abin da an ka fara mu koya soja akwai abin da muka ce five core values ban mm. san dan faɗe shi da Hausa ba wasu aƙidoji guda biyar waɗanda adda muhimmanci waɗanda ka shiga soja su za a fara tabbatar maka da su mm, ah, daga cikin su akwai courage ƙarfin zuciya ƙarfin zuciya akwai loyalty shi na farko na biyayya biyayya akwai among the respect for others mutunta kowa shi yana cikin waɗanda ka shiga aikin soja kowaye kake waɗannan an cunkusa su aljihunka su ka kenan mun san ƙa'idojin yadda ya kamata a kula da mutane a yi riftattin mutane amma an samu sun yi mai sannan yan amma kaga sha'ani na dan adam hmm. ko ina ana samun bargurbi nan da nan eh, sannan in an same su akwai ka'idoji akwai dokokin da ake bi kuma ba a taushe hannu ga wannan kamin wannan an taba samu ai misali wani lokaci ɗaya da ya yi a can maiduguri mm. akwai court martial da aka yi gabatar da su gabatar su ga hukuma sannan akwai kadojin da aka yi suna nan rubuce babban hafsan hafsoshin rundunar sojan najeriya laftanar general faruk yahaya hassan mai na kaina muryar amurka daga abuja nigeria a gaida Hassan mai na kaina. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga Hafiz dauke da kashi na biyu na labaran duniya. Hukumar lafiya ta duniya WHO ta faɗa jiya Alhamis cewa adadin sabbin waɗanda suke kamuwa da cutar da biri a duniya ya ragu da kashi ashirin cikin ɗari a makon da ya gabata. Amma sabbin masu kamuwa da cutar ya ƙara a Amurka. kuma ta ce har yanzu ana samun yaduwar cutar sosai. A wani taron manema labarai a hedkwatar hukumar a Geneva, Darakta janar na hukumar WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ya ce akwai alamun barkewar cutar biri a Turai na raguwa, wanda ya yaba da ingantattun matakan kiwon lafiyar jama'a, sauye-sauyen halaye da allurar rigakafi. Amma shugaban na WHO ya ce, akasin haka aka samu a Amurka, musamman Latin Amurka, inda rashin isasshen wayar da kan jama'a ko matakan kiwon lafiyar jama'a ya haɗu da rashin samun allurar rigakafi da daƙile ɓarkewar cutar ƙyan dabbiri. Tedros ya faɗa a farkon ɓarkewar cutar ƙyan dabbiri akasarin waɗanda suka kamu da cutar sun kasance a turai tare da ƙaramin kaso a Amurka. Ya ce yanzu abin ya canza inda kasa da kashi arba'in cikin ɗari ne waɗanda suka kamu a turai da kuma kashi sittin cikin ɗari a Amurka. Ministocin kiwon lafiya da ke halartar taron kwamitin shiya na saba'in da biyu na Afirka na hukumar lafiya ta duniya a birnin Lume da ke kasar Togo sun amince da wani shiri na tsawon shekaru takwas da nufin dakile cututtuka da kuma ba da amsa cikin gaggawa ga matsalolin kiwon lafiya. Fiye da mutane 400 ne suka halarta daga kasashe 47 ciki har da kusan ministocin kiwon lafiya talatin waɗanda suka halarci babban taron lafiya na shekara-shekara yayin da wasu suka shiga ta yanar gizo. bayan mako guda na tattaunawa game da wasu batutuwan kiwon lafiya da suka fi ɗaukar hankali a afirka kasashen sun ɗauki sabon salo na samar da ƙarin tsarin kula da lafiyar jama'a don magance cututtuka masu yaduwa da kuma cututtuka masu tsanani kamar ciwon siga hukumar lafiya ta duniya ta ce gano cuta da wuri da neman magani na iya ceto rayuka da dama daga cikin miliyoyi da ke mutuwa daga cututtuka. Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla. Yau Juma'a 26 ga watan Agusta ne ake bikin ranar Hausa ta duniya da nufin bunƙasa harshen Hausa da al'adan Bahaushe sakamakon lura da tasirin Hausa a zamantakewar al'ummomin ƙasashen da ke amfani da ita. a matsayin hanyar sadarwa da musayar abubuwa da dama. Wakilin murya Amurka a mai mana barma ya aiko mana ƙarin bayani kan wannan rana a Nijar. Ranar Hausa ta duniya wacce ainihi wani mai amfani da Twitter ya bayar da shawarar ganin an samar da ita a jerin ranakun Majalisar Ɗinkin Duniya yau shekaru akalla takwas. bayan da ya buƙaci masu jin harshen hausa da ke amfani da wannan kafar sadarwa su mai da hankula wajen rubuce-rubucensu da hausa lokaci ne na yada al'adun hausa ta yadda duniya za ta ƙara fahimtar wannan yare da ke zama hanyar sadarwar miliyoyin mutanen da ke zaune a ƙasashen afirka ta tsakiya da na yankin yammacin afirka cikinsu har da jamhuriyar nijar Nuhu Sule da Maraɗi shine makoɗin masarautar Gobir. Hausawa da kuma masu jin Hausa da masu kasuwanci da hausa da masu cin abinci da hausa wannan rana ta ce gaba daya ba son kai bane ya samo asali ne dangane da irin tarihin bahaushe da irin yadda bahaushe yake da fasahohi da yadda bahaushe yake da al'adu da yadda bahaushe yake da ɗabi'u da yadda bahaushe ya iya ma'amala da zamantakewa shine ya kawo ma hausa wannan ci gaba. Domin karama wannan rana kungiyar marubuta a harsunan Nijar wato Asonil ta shirya wani bikin baje kolin da zai gudana a masarautar Sultan na Damagaram a wannan Juma'a 26 ga watan Agusta. Kamar yadda sakatariyar yada labaran wannan kungiya Hajiya Halima Jido ta bayyana min. Dama ce a san wane ne Malam Bahaushe shi malam bahaushe daga ina ya fito shi malam bahaushe menene al'adun shi shi malam bahaushe menene matsayin shi yau an wayi gari kaka al'adun bahaushe suke sun taɓarɓare suna nan a su kaka ne za a yi to duk cikin irin wannan lokaci za a samu dama a yi baje koli bahaushe a da da bahaushe na yau da me yayi kama a wata haɗin gwiwa da hukumomin ilimi kwacin tsare-tsaren hidimin ranar hausa ya shirya muhawarar bainar jama'a akan rahi da malam bahaushe tare da baje kolin samfurin tufafin al'ummar hausa dukkan su a yau juma'a a gidan kallo da ajiyar kayan tarihi musée national bubu hamma da kenan ya yamai sunana abubakar yakub maiga ni ne shugaban kwamiti wanda yake tsare-tsaren ranar hausa bayan muhawarori da za a yi akwai baje koli wanda mun kai kira mata masu da dahe irin na gargajiya da masu maganin gargajiya kamar yadda sun kai bara akwai wani dan uwanmu da ake cewa alishina shi musamman ya yi aiki kan tarihin tagiya kula to wannan yana ɗaya daga cikin abubuwan da za a gwada mutane a ci gaban waɗannan shagulgula ƙungiyar asonil ta ware lokaci na musamman domin karrama wasu fitattun ma'aikata da lambobin yabo galibinsu 'yan jaridar ƙasa da ƙasa saboda gudunmuwar da suka bayar wajen bunƙasa harshen hausa a duniya bincike ya nuni da cewa harshen hausa na daga cikin mafi mahimmanci a ƙasashen najeriya niger cameroon chad sudan ghana togo jamhuriyar benin da gabon sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger To a gaida Sulaiman Barma. Ana sauraron sashen Hausa na murya Amurka ne kai tsaye daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 19,39,60 sai kuma kilowatts talatin a matsakaicin zango. Yanzu dai a nan Washington DC a na cewa karfe 1 da minti kusan goma sha shida na dare. Yanzu kuma sai shirin manuniya. but I'm kara hukunta duk wanda ya laifi ta da tarzoma ne satin akwatunan zaɓe ne rubuta eh, sakamakon da ba daidai ba ne faɗa ne ba da kuɗi ne. kuma wannan zaɓe da aka yi na cikin gida da dama an yi soke-soken cewa an ba da kuɗi a wurin amma efc tana wurin ba ta kama mutum ko ɗaya ta ce wannan ya ba da kuɗi so duk wannan ya kamata a ce mun samu gyara. shugabannin kwamitocin zaɓe na sun tare najeriya kenan ke tabbatar da cewa mafita kawai ga harkar harkallar zaɓe a najeriya ita ce a samar da hukumar ladabin azabtar da masu laifuffukan zaben da wannan zai taimaka wajen ganin an samu zaɓe mai inganci. Sinima dai aka ji mataimakin shugaban majalisar tare na jan da ya halarci taron da aka kira yana gaya wa duniya cewa duk wanda ya laifi zai gabza karo da wani babban hukunci. Duk wanda aka same shi da satan kuri'a ya biya miliyan goma tara ko kwaje shekara goma. Game da maganar kwace wasu kamfanonin wutar lantarki a Najeriya da gwamnatin tarayya ta ce ta yi kuwa wani kwamiti na masokilan tare na jan da ke bincike akan yadda aka sai da kamfanonin tun farko farko ne ya ce yana wannan bincike ne don gano idan tun a farkon sai da kamfanonin an yi adalci. Abubuwan taɓarɓarewa suke yi suna ƙasa, shi sa aka zo a ce a yi bincike. Me yake faruwa? Mi na kuɗaɗen da ake bada, an bada makudan kuɗi. Shi kuwa shugaban wata ƙungiyar matasa shelar shaida wa 'yan Najeriya ke cewa zaben shekara mai zuwa fa 'yan Najeriya za su ga bambanci. Zaben bana zai bambanta da kowane zaɓe da aka taɓa yi a Najeriya. Kuma wannan karan ba an yanka katin zaɓe ne za a je, an yanka katin zaɓe ne wanda mutane za su fito su yi zaɓen akan abin da ya kamata. waɗannan ba kaɗan daga cikin kasan muryoyin da za mu kawo muku ne a cikin wannan shiri na manuniya. Mai saura Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci kuma sanmu da sa'ar sake saduwa a cikin wani sabon shirin manuniyan da ke ci gaba da kulla mana zumunci. Shiri na tamanin cikin jerin shashiryen manuniyan da ke nuna wa duniya yadda za a yi a hau tafarkin da za a sama wa al'umma sassauci. Me yiwa sassaucin kuma amma na sace sakar sace kur'un al'umma a lokacin zaɓe ta sa majalisun tare Najeriya suka kira taron tattaune da za a samar da hukuma su kutun da guda da za ta rinka yanke hukunci. Har ma an ji shugabar kwamitin zaɓe ta ita masu saukilan tare Najeriya Hajiya Aishatu Jibril Dukku na daddale dalla-dallan bayanan da ya sa majalisun ƙasa ke ganin wannan hukuma na da matukar muhimmanci. Hukuma ce wacce kawai aikinta ta hukunta masu laifi wanda aka yi kafin zaɓe, lokacin zaɓe da kuma bayan zaɓe. Kuma ba mu muka fara faɗa ba. Justice West Committee da aka yi tun 2009 sun faɗa. Sannan Ken Inamani Committee su ma sun faɗa cewa lalle a kirkiro wannan hukuma domin INEC kanta ita kadai ba za ta iya hukunta ba saboda INEC ba ta da polis ba ta da alkalai an yi zaɓuɓɓuka a baya ba a yi ba me yasa sai yanzu to ai saboda ana zube ne kara zube yawanci sai kiga an yi laifi sai a take ba za a hukunta ba saboda haka gaba kuma sai a ƙara yin wani laifin da ya fi wannan ma to shi yasa muka ga inda muna so demokradiyyar mu nan ta ci gaba sai fa an fara hukunta duk wanda ya yi laifi ta da tarzoma ne satan akwatunan zaɓe ne rubuta eh, sakamakon da ba daidai ba ne faɗa ne ba ba da kuɗi ne sayan ƙuri'a ne duk wayannan muna ga kamar kalubale ne ga demokuraɗiyyar mu. kamar yadda muka faɗa wannan eh, eh, hukuma din kasashe da yawa suna da shi saboda sanin muhimmancinsa. shi ma dai shugaban kwamitin kula da hukumar zaɓe na masa dattijan tarayyar najeriya sanata kabir ibrahim gaya ya gaya wa duniya cewa wannan hukuma ce kadai za ta magance matsalar runto da rimba-rimba ko rigimar zaben da aka saba yi idan ana so a yi ha'inci. to ita wannan doka ta kama masu laifi na lokacin zaɓe misali masu sayan ƙuri'a masu tarzoma a wurin zaɓe turawan zaɓe da suke can canja ƙuri'a da dai abubuwa da yawa da ya shafi cewa muna so mu ga cewa zaben na an yi adalci a cikin zaben nan an yi zaɓe ko mai kyau kuma mutane sun gamsu da wanda abin da sakamako ya fito. To distinguished me yasa kuke neman sai an kafa hukuma? Mun ga hukumomi da yawa da aka kafa ta ya kuke ganin cewa wannan zai bambanta da sauran? misali kamar EFCC da suka yi nasu kawo shawara. Kace ai su suna nan bai kamata a ce an yi wannan hukuma ba. Sai muka ce to sau nawa EFCC ta zo ta kama mutane cewa sun amfani da kuɗi ko sun kawo tashin kalilun taro kamar wannan zaɓe da aka yi na cikin gida da dama an yi soke-soken cewa an ba da kuɗi a wurin amma efcc tana wurin ba ta kama mutum ko ɗaya ta ce wannan ya ba da kuɗi so duk wannan ya kamata a ce mun samu gyara bai yasa muka ce to a kafa wata hukuma daban wacce zai ke za ta kama kuma za ta hukuntar da mutum. tunuma dai mataimakin shugaban majalisar wakilan tare nigeria honorable idris wase ya sanarwa da duniya ɗaya daga cikin irin matakan da ita wannan sabuwar hukuma da ake son kafawa za ta ɗauka don magance mu koran magudi da zalunci. Idan muna son zaɓe mai inganci wanda al'umma za su amfana kuma demokradiyya ta tabbata sai an kawar da 'yan ta'adda a cikin harkar zaɓe wa'inda za su je su saci kuri'a su saci akwati su kuma buɗe zaɓe idan wasu su amfana. Demokradiyya gwamnati ce cikin jama'a wadda kuma ake son al'umma su kuri'an su ta ita yi tasiri. Na farko tukuna akwai hukunci-hukunci masu tsanani wadda ake ba da shawarar in majalisa ta yadda hukunci wadda wadda ka same shi da satan kuri'a ya biya miliyan goma tara ko kwaje shekara goma na kamar aka tafita da wannan zai tsorata da mutane kuma duk mai hankali eh, zai guji wannan aika-aika. Ashe dai duk da irin tilar da matasa suka dinga yi don sabunta katin ƙuri'a a kudanci wasu 'yan Najeriya na ganin su kansu 'yan arewan sun fitan da ya wuce wani ya ce sun yi bacci. Shugaban ƙungiyar matasa magoya bayan Bola Ahmad Tinubu da Kashim Shatima Honorable Abakar Aliyu Galadiman ta kai ya ce duk wanda ke tunanin irin abubuwan da suka faru a zaɓukan baya su za a gani a zaben gaba to gaskiya ya tafka ganganci. A an yi rijista sosai a arewa saboda abin da zai baka sha'awa za ka gani a yanzu kusan mutum miliyan casa'in da shida da dubu ɗari uku da talatin da wannan suka ansa bota skat. in ka zo kamar north central za ka ga wajen mutum miliyan 21 da 306 sun ansa in ka zo north west north east haka a north west mu ne muka ansa highest katin zaɓe. ai ana magana karban kati daban fitowa da wannan karan abin da muke gaya shine bana zaben bana zai bambanta da kowane zaɓe da aka taɓa yi a najeriya kuma wannan karan ba an yanka katin zaɓe ne za a je an yanka katin zaɓe ne wanda mutane za fito su yi zaben akan abin da ya kamata kamar mu matasa ɗauko kashin shattima kiwon da mai girma bola ahmed tinubu ya yi mun tabbatar cewa ya yi hange mai kyau saboda kashe shattima shine zai gaji muhammadu buhari na kula da yan arewa da muhammadu buhari ya yi sannan kuma kashe shattima mutum ne wanda kowa ya ga abin da ya yi can da ke gwamnan borno musamman abin da ya shafi tsaro amma magana ake na cewa an saba shugaban kasa addinin shi daban mataimaki daban kun hada musulmi da musulmi wannan ba karamin cika za ku samu wannan shine ma alamun ci gaban najeriya saboda ita najeriya kasa ce wanda bata san bambancin addini ba musamman mu matasa kowane lokaci muna magana cewa kada a yadda a sa magana addini a siyasa game da maganar kwace wasu kamfanonin wutar lantarki a Najeriya da aka ce gwamnatin tarayyar Najeriya ta sanar saboda ta gaji da kawaici. Shugaban kwamitin da masaukilan tarayyar Najeriya ta kafa don bin diddigin yadda aka sayar da kamfanonin tun ma a farko Honorable Aminu Ashiru Mani ne ya ce wannan kwamiti zai fito da sakamakon da 'yan Najeriya za su ga bambanci. Kasancewa abubuwan taɓarɓarewa suke yi suna ƙasa shi sa aka zo a ce a yi bincike me yake faruwa na kuɗaɗen da ake bada an bada makudan kuɗi kasancewa in babu wuta duk sana'ar da za a yi da masana'antu baki ɗaya dole za su dukufa su ƙasa kuma idan babu masana'antun nan shine matasan ba su da aikin yi in babu aikin yi dole ne a shiga wani halin da matasa su koma shaye-shaye su koma kidnap duk wannan security abubuwan da ke dalilin mi babu masana'antu in ka koma kaman Kano masana'antu kashi saba'in daga cikin ɗari sun durkushe. To akwai bincike-binciken nan da kuke yi da yawa a majalisar wakilan nan mm. ba a ganin tasirin su. Ai yanzu dai tura ta kai bango dole ne binciken da za a yi a yi yi shi saboda me ai zabe na tafi idan ba cika alƙawuran nan ba duk wanda ya zo hau drum sai a ce to ta ina zaka fara siyasa ce kuke yi yanzu domin ai an jima da zuba kuɗi har dalar amurka sama da biliyan arba'in a harkar wutan nan baya aiki sai yanzu za ku yi binciken kasancewa da can abubuwan ne sun taso akwai abubuwa da yawa ne ake cewa ah, idan dambu yawa baya jin mai wannan lokacin an taho ne an rarrage wasu abubuwa kin ga da security aka fara takalin kayan a zo a magana to shine dalilin yin wannan aka to an biyo layi layi ne matsalolin ke da yawa amma an zo inda za a cimma burin wannan in Allah ya yarda batutuwan da za mu iya baje muku kenan a cikin shirin manuniya na wannan mako sai dai kafin mu yi sallama kamar kowane mako sai mun sanar da dukkanin masu dafifin dafe madafin iko kwanakin da suka rage musu akan madafin iko duk da yake dai wasu daga cikin masu mulkin kance manuniya ta ne musu habaici domin kowa daga juma'an nan saura kwanaki 276 ne su yi sallamar sakin kujerun nasu saboda ƙarin koda sa'a guda a wannan tsari wani abu ne mawuyaci kuma madadin dukkanin waɗanda kan taimaka wajen tabbatar da wannan shirya zo muku musamman dai abokan aiki mahmud Ibrahim Kwalin jihar Kanawa da maman manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo da muryoyin da kan ji a cikin wannan shirin da su ne kan sa shirin ya yi inganci. Ni Isa Lawal Ikara da kan shirya gabatar nake cewa sai kuma mako idan Allah ya sake sa mu a cikin wani sabon shirin na manuniya. To a gaida na ikara baban manuniya yanzu kuma sai nasihar Juma'a. Allah. rahmatullahi barakatuhu dinina ku sa'idu zulkarnaini shugaban limamai ne na buste jama'a ina ba mu hakuri da irin wannan kuncin rayuwar da muka samu kawunan mu a cikinsa amma mu musulmi kyansa mu bi abin da Allah yake mana umarni kuma mu hannu da abin da Allah yake hana har mu sanya domin kuncin rayuwa ta sanya mu mu shiga hanyoyi na sabon Allah domin tara dukiya wurin sadda kayan maye da kuma ainihin bin hanyoyi na cin riba da fashi da sauransu duk dai da sunan dai muna neman walwala shi Allah bai ce mai haka ba Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haythu la yahtasib Allah ce duk wanda ya ji tsoron Allah shine ya bi dokokinsa yana haramtuwa da abin da Allah ya haramta yana bin halalinsa to lalle ne shi Allah zai masa mafita kuma ya azurta shi ta hanyar da shi baya da tsammani don haka kar mu dogara kan wannan abin mu bi abin da Allah yake so shi Allah zai wato fidda. domin shi Allah subhanahu wataala ya sanya mun san cewa duk abin da muke gani jarrabawa domin ya ce kullu nafsin za'iqatul maut wa lanabluwannakum bi khairin wa sharri fitna wa ilayna turja'un Allah subhanahu wataala ya ce kowace rai za ta dandane mutuwa kuma Allah ya ce za mu jarrabe ku da alkhairi da sharri duk su kasance fitina ne gare ku fatan Allah zai baka alkhairi ya jarrabe ka ya gani cikin alheri na za ka bi abin da Allah yake so ne da shi ko kuwa za ka so abin Allah ne da shi haka kuma shirin nan za ka yi hakuri da kai dogaro ga Allah ko kuma wannan shine abin da zai raba ka da wata imaninka Allah subhanahu wataala yana faɗi ya ce ya ayyuhan nasu inna wa'adallahi haqqun fala taghurrannakum alhayatud dunya wala kun billahi algharur ya ce ya ku dangin mutane lalle ne shi alkawarin Allah gaskiya ne ta da haka kar duniya ta rudar da ku kuma kada marudi ya rude ku game da Allah kada haka mai hakuri mu bautaci Allah da Allah shirye mu kuma Allah ya sa mu cikin masu bin abin da Allah yake so kuma yake yarda da shi kul kuli hada safirullah da kun sar na wa muslimat kullu zambu khatifu fastaghfirnahu wal ghafurur rahim Allah To Allah ya saka da alkhairi da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice. Jiya Alhamis ma'aikatar makamashin Ukraine ta ce kamfanin wutar lantarkin nukiliya da ke Zaporozhye ta samu katsewar wutar lantarki gaba ɗaya na ɗan wani lokaci daga tashar wutar lantarki ta ƙasar. Enago Atom ya zargi Rasha yana mai cewa ayyukan masu mamayar ya janyo katsewar ya ce katsewar wutar lantarkin ita ce ta farko a tarihin kamfanin. wanda shine mafi girma a turai da dai hukumar kula da makamashin nukiliya ta ƙasa da kasa ta ce daga baya ukraine ta sanar da ita cewa an maido da wutar lantarkin ne ta wata cibiyar samar da wutar lantarki da ke kusa To madalla a gaishe ka masu sauraro baki ɗaya abin da ya sauka kenan a shirin mu na yanzu sai kuma an jima kaɗan da hantsi za mu da muku da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz babal da ya taya na gabatar da shirin da kuma Jimbe Hamza wanda ya ba da umarni da ma injiniyan mu na yau Mr. carl Nisar fili hashin gumel da na shirya na kuma gabatar daga nan Washington DC na ke cewa sai an jima kaɗan da hantsi. Da misalin karfe takwas na wannan safiyar. Salamu alaikum.